الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى مسلمين ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai daɗi kuma gaisuwa mai tsarki ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin lahadi hudu ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah <clears throat> bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kokoro. a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukacin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya kuma karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatunmu muna ci gaba da bayani kan khalifa na uku na musulunci ɗaya daga cikin zaratan mazaidai waɗanda musulunci bai koma maimaita irinsu ba Shi ne abu abdullahi usman bin affan bin abil as bin umayya radiyallahu an wanda jiya mun yi bayani kan iyalanki matayenki da musamman kasancewa shi wanda ya auri 'ya'ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har guda biyu wanda mu yi bayani gabanin musulunci ya auri mata biyu sa'annan daga baya ya auri ɗirar annabi wato ruqayya mata shi ta farko mun ci ita ce ummu amr bintu jundub sannan mata shi ta biyu ita ce fatimatu bintul walid al-makhzumiyya wadda biyar al-walid bin abdishams bin al-mughira ce wanda daga farko ya yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma annabi adawa mai girma amma daga baya kuma ya karɓi musulunci har Allah albarkace shi da yin shahada lokacin yakin musailama yana cikin waɗanda aka aika suka yaƙi musailama Allah ya albarkace shi da yin shahada to waɗannan matan biyu Usman ya haifi 'ya'ya takwas da su sa'annan ya auri diyar manzon Allah bayan shiga shi musulunci ruqayya bintun nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta haifar mishi da guda shine abdullahi bin usman bin affan wannan ita ne dan da ta haifar mishi bayan rasuwarta kuma ya auri ummu kulthum bintun nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da ita tsawon shekaru shida bata taba haifuwa tare da shi ba sa'annan akwai sauran matan da ya aura domin bayan musulunci ya auri mata bakwai gabanin musulunci ya auri mata biyu duka-duka mata tara sai dai ba ana nufin ya zauna da mata tara lokaci ɗaya ba ne bai taba zama da sama ga mata hudu lokaci ɗaya ba an fahimci wannan to daga cikin mata akwai fahita bintu gazuwan almaziniya wadda ita ma ba sahabiya ce tana daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar wancan abdullahi wanda rukayya ta haifa da wannan fahita ta haihu sai aka mai da aka mai da sunan aka sa abdullahi har ana kiransa abdullahi al-asgar sannan ya aure wata mata da ake kira mulaika wadda aka fi sani da ummul banina bintu uyena alfazariya wadda ita ma wannan matar ta haihu tare da shi ta haifi da wanda ake kira abdulmalik shi kadai ne ta haifa daga baya kusan rasuwar shi allah maɗaukacin sarki ya kawo dalili wanda suka rabu an fahimci wannan sa'annan ya aure mata wadda ake kira ramlatu bintu shaiba al-abshimiyya wadda wannan ramla din ta haifa miki ya uku akwai aisha bintu usman akwai ummu amma bintu Usman sannan akwai Ummu Aban bintu Usman wayannan ƴaƴan uku duka ya same su ne ta hanyar matar Sharamla bintu Shayba wanda shine Shayba bin Rabi'a ita babanta ba musulmi bane kuma har ya mutu ba akan musulunci ba yana cikin mutanen nan bakwai da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kadaranci mafi girma a jirgin ka'aba annabi na sallah suka ɗauki mahaifa da timbi na wata kuma wanda yake cikin jirgi suka ɗauko shi suka ɗora shi ga wuya annabi yana sujuda ya kasance ruwa masu wari suna ɗiga da jikin annabi suna gangarawa ga annabi na sujuda abdullahi bin mas'ud ya ce ni ban iya na kare annabi ba saboda lokacin abdullahi dan mas'ud mai rauni yana daga cikin waɗanda ba su da gata a garin makka sai da fata'atun nabawiyya fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ga wulaƙancin da aka yi ma mahaifinta wulaƙancin da aka yi ma wanda Allah ya fi so bisa ga kowa sai ta rugo ta ɗauki mahaifar ta wurgar da ita ta rika aibanta su tarin tana faɗa musu baƙaƙen maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe daga sujudan ra annabi ya baki nan take annabi ya musu bakar addu'a su bakwai Allahumma alayka dufulanin fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin daga cikin su akwai Shayba bin Rabi'a yace ya Allah ka kama su su bakwai ne sai ga su ko ranar yakin badar Allah ya kama su ga baki daya an kashe su ga su kwance gawawakin su cikin wata tsohuwar rijiya to mahaifinta yana daga cikin waɗannan mutane sai dai shi Allah a tashi sunnar yana fitar da rayayye daga matacce ko ya fitar da matacce daga rayayye akwai waɗanda ba musulmi ba kuma sai Allah ya azurce su da samun 'ya'ya musulmi akwai waɗanda suke musulmi ne amma kuma sai Allah ya ba su ‘ya'ya waɗanda ba musulmi ba ta faru ga annabi adam ko kuma ta faru ga annabi no duka sun haifi ‘ya'ya waɗanda ba musulmi ba sa'annan ga ta ga annabi ibrahim azara ba musulmi ba ne an fahimci wannan sa'annan akwai mata shi da ake kira ummu walad wanda wannan ummu walad ita ma tana daga cikin matan usmanu tara waɗanda ya taɓa aure ya haifi ya wadda ake kira ummul banin tare da ita ummul banin sai kuma matashi wadda ya mutu tare da ita a cikin gidanta wadda wajen a kashe shi ma sai da aka datsa hannunta wadda ake kira na'ila na'ila bintu furasa alkalbiya wanda can da krista ce ita ba balarabiya ba ce krista ce daga baya mahaifi suka dawo cikin musulunci ko musuluncinsu ya yi kyau ta zauna tare da Usman tana mai zurfin ilimi da basira wadda ana cewa cikin mata an daɗe ba a samu masu ilimi da basira irin ta ba to waɗannan su ne matan usman bin affan da kuma 'ya'yan shi gabanin ya shiga musulunci ya haifi 'ya'ya takwas bayan musulunci kuma ya haifi 'ya'ya takwas 'ya'ya goma sha shida gabanin ya shiga musulunci ya auri mata biyu bayan ya shiga musulunci ya auri mata bakwai mata tara kenan waɗanda ya aura ina fatar an fahimci wannan to yana daga cikin girma da matsayi na usman bin affan wanda ya wajaba a ambata a duk lokacin da ake tattaunawa game da shi shi ne kasancewa shi ɗaya daga cikin waɗanda suka fi ciyar da dukiyarsu wajen ɗaukaka kalmar Allah babu shakka sahabbai sun yi kokari sun ba da duk abin da Allah yake so a bayar sun yi duk kokarin da ake buƙatar a yi mutane ne waɗanda suka yi rayuwa wanda idan ka aza rayuwar a faifai ka dube ta sai ka ce makila wasu aljanu ne saboda ko duk abin da Allah ke bukatar a ba suwa ga addinin Allah wallahi sun bayar da shi babu abin da ake bukata cikin addini wanda ba su bayar ba jahadu bi anfusihim ko bi walihim wa an anfusihim sun yi jihadi bi an walihim da dukiyoyinsu wa an anfusihim da kuma rayukansu to usmanu yana cikin waɗanda suka ba da misali wajen ciyar da dukiya cikin hanyar Allah mutum ya ɗibi dukiya yana bayarwa kamar ba gobe bancin duk irin ciyar wanda ya a garin makka ga sha lokacin ya fi kowa kuɗi da za mu ɗauki kuɗin da usmanu ya mallaka wanda za mu ambaci haka zuwa gobe insha Allah da za ka ji cewa a najeriya babu wanda ya kuɗin usmanu lokacin da musulunci ya fara domin kuɗin shi suna rini in trillions in za ka fassara su nera za su kuma suna really in trillions ko da ya shiga musulunci usmanu trillionia ne amma zuwa wani lokaci sai ga usmanu ya kasance in ban da 'yan raƙumman shi guda biyu da yake hawa ko akuya bai mallaka ba usmanu ya koma cikin waɗanda ake lissafawa a cikin talakawa waɗanda da za ka ɗauki da zakka kama da ya halatta ka ba su ina ya ƙarar da wannan dukiyar ya ƙarar da ita ne wajen taimakon addinin Allah wajen yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidima wani sahabi da ake kira Bashir al-Aslami yake ba da labari Yake lamma kadimal muhajirun al madinata lokacin da sahabbai muhajirun suka sauka garin madina istankarul ma'a mutanen na makka sun shiga madina sai zan suka kyamaci ruwan madina ruwan ba su karbe su ba domin madina gari ne wanda yake yana da wasu duwar wasu na gishiri karkashin kasa wanda ya sa ruwansa ba su da daɗi ba mamaki ma idan baka saba da shan ruwan baka yi rashin lafiya don shi ne ku sahabai suka yi ta rashin lafiya su abubakar as-siddiq aka akbar duk sun yi rashin lafiya su bilal ma'azinu rasulillah sun yi rashin lafiya bilal har waka yake rirawa yana kuka ciki irin zazzabin da ya samu na garin madina Allah ne ga wannan lokacin baƙo zai shigo garin madina ya zauna fati ya rashin lafiya sa'annan allah ne za ka samu rijiya a cikin garin madina wadda take da ruwa masu daɗi za haka har ma ruwan daɗi suke kiransu ma'u asbin ruwan daɗi ma suke kiransu irin waɗannan ruwan da kake sha ruwa ne waɗanda suke hard water in ka zuba musu sabulu ma ba su kumfa in ka dafa su kuma ka ga wani kumfa-kumfa na dauɗa ya taso sama <clears throat> suna da calcium da magnesium ions cikinsu waɗanda <clears throat> sun narke cikinsu ruwa ne waɗanda ba su da daɗi <clears throat> to haka ruwan garin madina suke to sahabbai sun samu waɗannan ruwan ba daɗi don haka ga ƙishirwa ga zafi ga wahala ga kunci ga irin azabobin da suka shawo daga garin makka sannan da yawa daga cikinsu ma ba su da gidaje masallacin annabi suka tare da yawansu sun tare ne masallacin annabi ana kiransu ashabu sufa suna nan zaune cikin masallacin annabi matsayin sojojin Allah sai fa idan an samu wani abu can sa'annan a kawo musu su ci sai su kan uku mutum bai samu bakin shi komi ba ga kuma ruwan garin baka marmarin shansu haka suke zaune cikin wahala abu hurairai ba da labari ce ɗayansu ma ana sallah zai jiwa za ta ɗauke shi ya faɗi kai yana tafiya akan hanya ma zai faɗi har yara su zo suna watsa mishi ƙasa suna zuwa suna faɗin mahaukaci mahaukaci saboda su yaran dubi suke kamar mahaukaci ne wannan to ana cikin irin wannan yanayin na kunci wakalar da rajulin min farin jifarin ainun kalu laha rumata ne zamanto akwai wani mutum daga cikin kabilar banu jifar wanda yana da wani wani abin na wata rijiya inda ruwa suke bubbugowa wanda wannan rijiyar ana kiranta rijiyar rumata to ita wannan rijiyar tana gaban masallaci gefen hagun masallaci duk da waɗannan ashabu sufa sojojin musulunci wallahi nan suke zuwa suna ɗan roƙon ruwa a basu su sha ga su tara ta mabizan musulunci waɗanda Allah bai iya hankuni a taɓa su domin ku akwai radda suka samu rashin jituwa da abubakar a siddiqul akbar manzon Allah ya tsare abubakar yana mai faɗa sai da abubakar ya fashe da kuka yana faɗin ya za ta taɓa sai ce wallahi ku ma ka lallace su har sai sun yi haƙuri ya ababakarin ko kuma Allah ya kama ka ko irin abubakar Allah bai yadda ya taba irin waɗannan zaratan maziza suna nan zaune suke cikin masallacin annabi ba su da gida ba su da kowa duniya ba su mallaki komai ba ba wanda ya mallaki ma set biyu ba wanda ya mallaki sutura wadda suke iya rufe jikin shi komi sanyi komai zafi haka suke zaune idan ka je inda suke kashi za ta kake dabbobi ne kamar ka tara kuma saboda babu komai cikin cikin su yunwa ta waɗannan ruwan su kaɗai ne ɗan abin da za su samu su sha kuma rijiyar ta wani mutum ne daga ƙabilar banu jifar wa kana ya biyu min halƙir bata bi muddin shi kuma sai da ruwan rijiyar yake yi ka zo ka ɗibi salka ɗaya ta ruwa sai ka ba da mudun da dino ko mudu na alkama haka yake sayarwa su ko ashabu suffa ina ɗayansu ya ga mudu na dabino su fa suna ganin ba su da lokacin da za su je biɗar maka su je kasuwa su nemi mudun dabino gani suke sun ɓata lokacin sau neman duniya <clears throat> saboda duniyar ba ta dame su ba su ma je kasuwa su nemi mudun dabino ganin suke sun ɓata rayuwarsu ga baki daya ba haka dare da rana sallah suke yi azumi suke yi ayyuka addini suke yi kuma jira suke su ji kiran sallah a ce hayya alal jihad su ɗauki takubban su su fita a yi jihadi tare da su nan ga sauran muhajirai a garin madina sun baro dukiyoyinsu a makka ba su mallaki komi ba kuma ga ce zazzabi kawai suke yi ruwan ba su karɓe su ba sai fa ruwan wannan rijiyar da ake kira irin ruma sai manzo Allah ya sa aka kira wannan mutumin mai rijiyar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ji wannan mutum yake mishi tabiqu hadi ainin fil janna yace idan kana son ka sayar da wannan rijiyar Allah ya biya ka da wani marmaro a cikin aljanna ka sayar da wannan rijiyar biyan ka yana aljanna faƙala sai wannan mutumin ya ce laisa ya rasulallah ya ainihin gairuha ya ce ya manzon Allah ga fa iyali ke gari ni ban da wata rijiya in ba wannan ba idan na ɗauke ta na bayar da ita iyali na da 'yan marayun da suke ƙarƙashi na ko ba sai da sami da su ba da haka la astabi uzalika ya rasulullah bai iya yin haka in kwashe wannan rijiyar in ba ta manzo Allah ya ce ba laifi sai labari ya yaɗu cikin garin madina ga abin da manzo Allah ya ce manzo Allah ya fito masallaci ya ce wa zai saye wannan rijiyar ya ba sai tafi sabilillahi falahul janna ni kuma gobe kiyama ni ne lauyan shi zan je da shi gaba Allah a bashi aljanna fa balaga zalika usman sai labari ya ce ma usman bin affan usmanu na jin ya ka sayi a baka aljanna usman yake tasbijan ya je wajen mai rijiyar yake a yi mata kuɗi aka yi mata kuɗi fashtara ha dukan sakin wata latina alfa dirhamin ya sai ta da dirhami dubu talatin da biyar wanda idan ka fassara su da naira za su tashi naira miliyan 364 naira miliyan 364 da 215 da 320 364 miliyan 215,320 naira yawan kudin wannan marmaron da rijiyar kenan da haka usman ya sai wannan rijiyar da ya feta sun ma'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah istiraituha waje altuhalil musulmi ya ce ya manzo Allah na kai wannan rijiyar da kace a saye ka ba da aljanna to na saye ta kuma na sanya ta tsakanin musulmi annabi ya ce ya usman wallahi aljanna ta tabbata gari ka yana a mu'ujjam alkabir kabir na imamu tabarani hadisi na 1226 don shi ne abu huraira a dausi yake cewa ishtara usmanul jannata marrataini yake wallahi usmanu ya fi aljanna har sau yake ni ana wasanin usmanu ya fi aljanna har sau usmanu ya sa dukiya ya sai aljanna ga hannun manzon Allah har sau mun kusan manzon Allah bai ƙarya ko mun san Allah bai saba alƙawari yace na farko shine ma rumata ranar da ya sai wannan rijiya da ake kira da irin ruma wannan ranar babu shakka usmanu ya sai aljanna kowa ya ji da kunnen shi cewa manzon Allah ya ce aljanna ta tabbata ga Usman bin Affan yace wa yawma jayshil usra da ranar da runduna ta yakin tabuka za ta tashi wannan hadisi yana a littafin al-mustadrak al-sahihaini na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi hadisi na 4750 Usman ya fi aljanna ga hannun manzon Allah har sau haka ma kwatankwaci irin wannan ya zo a sahihul bukhari a sakku kutubil musannafa hadisi na 2778 sannan yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 3699 babu shakka annabi ya ce wa zai sayi irin ruma rijiyar ruma ya sanya guga tsakanin musulmi su rika ɗiba kyauta suna sha shi ko Allah ya lamunce miki zai ba ki aljanna fashtaraha usmanu nan take usmanu ya ɗibi miliyan ɗari uku da ƙari ya baya sai wannan rijiyar ya sanya ta tsakanin musulmi shi kanshi in zai ɗibi ruwa sai ya bi layi bai da wani fifiko tsakani da saura a gurin ruwan wannan rijiyar wanda irin wannan aikin ba bakon aikin usmanu ba ne, wallahi usmanu ya saba da irin wannan aikin usmanu ya saba da irin wannan aikin domin ko ibnu a sake a littafin shi na tarihi madinati dimashq ya zo da wata game da Usmanu wannan ma bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da isnadi daga maimun bin mihran daga abdullahi bin abbas isnadi hassan cewa lokacin halifancin abubakar as-siddiq al-akbar an samu wani irin fari gonaki sun bushe ba ruwan sama damana ta kai tsakiya tana batun karewa ba a tarfa ruwa ko sau ɗaya ba don haka jama'a suka taru da ƙauyuka da birni aka taru ƙofar abubakar a siddiqul akbar abubakar ya fito ya ce mai ke faruwa mutane suka ce a sama'u lamtun ɗir wal ardu lamtan gut wal nasu fi shiddatin shadidatin suka ce wallahi sama dai bata zubo da ruwa ba sannan ƙasa bata tsiro da abinda za mu iya ci ba ga mutane cikin tsanani mai girma abubakar ya yi tunani ya dibi mutane yake musu ku juya yake fasbiru ku yi haƙuri fayin lakum latun suna hata yi farijin lahul karba amku ya ce wallahi ba za ku kai maritan yau ba sai Allah ya buɗe muku abinda kuke ciki Allah ya kuranye muku matsala wanda kuke cikinta irin su abubakar a sadiqul akbar su ne waɗanda da sun tashi ma za su iya ma Allah rantsuwa Allah ya aikata abu da haka nan take ba su shaida ya ce ko da aka kai maricin yau ake kai dare wannan matsalar da kuke ciki Allah ya muku maganinta mutane suka juya suna jiran marice ya yi gungu-gungu ana cewa to ai jira muke magani marice ya yi yadda garin nan zai wadatu da abinci kwatsam ana haka sai aka rika ganin raƙumma suna shigowa garin madina ɗauke da abinci suna ta shigowa har sai da raƙumi ɗari suka shigo ɗauke da abinci sai ga shi a ce raƙumman na usmanu bin affan ne aka je gidan Usman aka sauke abinci nan take 'yan kasuwa suka taru suka yi mitin suka shirya ƙungiya ta 'yan kasuwa fajtama an-nasu ila babi usmana mutane suka taru a ƙofar gidan usman fa qara'u alaihi laihin baba suka kunkusa mishi kufa da haka fa kharaja ilaihim usman ya fito gare su yaga mutane sun taru yace man antum ku suwa ne ne wa mata sai shugabansu ya matso gaba ya ce to kad balaga na anna indaka ta'aman labari ya same mu cewa a gurinka akwai abinci don shi ne muka zo ko ba mun zo ne neman kyauta ba fa bi'ina, ka sayan muna wannan abincin har sai mun yalwatar da abincin nan mun je mun karyar da farashi ne mun raba mutane kowa ya samu mun wadatar mun wasa'a ala fuqara al akan talakawan musulmi kun je yan kasuwa na gari ko wanda sun so suke su saya abincin su je su karyar da farashi shi domin al'umma su amfana ba irin su o'o ba waɗanda fatan suke ma a samu ta yattan darta tsar waɗanda neman suke wata tangarɗa ta samu kaɗan su matsar al'ummar musulmi in sun gama matsar al'ummar musulmi shi kuma alƙawalin Allah ya hau kansu innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq Allah ya musu alƙawli masu fitinar da muminai maza da mata su fitinar da su abinci ya yi tsada fatan suke dai a samu ta yattan garda abinci ya yi tsada su ta zuba riba linkin ba linkin al'umma su kwanci cikin yunwa su yi ne cikin yunwa Allah ya ce gobe kiyama suna da azabar jahannama domin koya da ba su tausaya ba bayan Allah ba gobe kiyama Allah ba zai tausaya musu ba wanda annabi ya ce ba bai shiga aljanna sai da tausayawa ta Allah aka ce har kai ya ce rasulullahi ya ce har ni ban shiga aljanna sai da tausayawar Allah to Allah ba zai tausaya ma irin waɗannan mutanen ba saboda ba su tausaya ma waɗanda suke bisa doron ƙasa ba dama sharaɗi ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sharaɗi ne ku tausaya kuma Allah ya tausaya muku kuma a nan duniya Allah ya ce walahum azabul hariq suna da azaba ta gobara sai gobara ta zo ta lashe kasuwa ta ji wannan kasuwa ta kone waccan ta kone saboda mai kullum tunanin ake yaza a matsar da al'umma don haka 'yan kasuwan nan sun taru kofar gidan usman kuma sun tattauna da shi sai usman yake don haka ku shiga cikin gidan ku duba ku ga irin hajar da na kawo suka shiga suka ga nau'o'an abinci da kuma alkama da menene wanda ya ishi mutanen garin madina babu shakka sai ce to abinda za a yi an sai abincin nan ban sayar ba ku saye ku ba ni riba in kun ba ni riba wani ta gamsar da ni in sayan muku suka koma suka yi mitin suka dawo suka ce to duk abin da yake kaza misali kamar a ce abincin da ya kai naira dubu goma za mu sai shi kan naira dubu goma sha biyu ma za ma riba dubu biyu ko usman ya ce bai yi ba an sai shi sama ga haka ban sayar ba suka ce to mun ƙara maka wanda duk yake dubu goma mun sai dubu goma sha hudu ya ce an sai shi sama ga haka suka ce to duk wanda yake dubu goma mun sai sha biyar za mu faje ne domin mu tausaya ma bayan Allah ya ce an sai shi sama ga haka suka koma tsakaninsu suka ce to idan muka sai abincin nan sama da haka fa za a samu matsala suka dawo wajen usman suka ce ma baki ya bil madina tujjaron gairuna to in ka ce an sai shi sama da haka ai a garin madina babu wasu 'yan kasuwa waɗanda suka rage waɗanda ba mu ba faman za daga wane ne ya ƙara maka kuɗin wane ne ya sai shi sama ga haka ƙala sai usmanu ya ce za da ni allahu tabaraka wa ta'ala ya ce to ai allah maɗaukakin sarki shi ya mini ƙari bi kulli dirhamin ashara ya ce ga kowane dirhami ya ƙara min dirhami goma dama kowane kyakkyawa aiki ƙaƙa yake bi ashiri amsaliha Da haka duk dirhami ɗaya allah ya ce ya fi shi dirhami goma إن الله اشترى من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah hashtara min almu'minina lalle Allah ya saya ga mu'minai ya kulla ciniki kuma ya saya sai in su ne ba su sallama ba amwalahum Allah ya sai dukiyar mu'minai wanda duk ya yadda da Allah ya sai dukiyar shi to ya zuba dukiyar shi wajen aikin Allah Allah ya riga ya kulla ciniki in ka sallama ma Allah in kuma ka ce ya Allah objection ban sallama ba kuma sai ka ci gaba da riƙe dukiyanka akwai ranar kindillanki akwai ranar da za ka mutu dukiyar za ta rake ka Allah zai sauwara dukiyar ta rake ka sai an rufe ka cikin kabari nan ta juyo ta dawo gida ta barka can da aikin da ka aikata akwai ranar da za ka cizon yatsa ka ce ya laita ni kuntu turaba ya kai tona ina ma a ce na kasance na akwai ranar da za ka cizi yatsa ka ce lam attakhis fulanan kalila ina ma a ce bari riƙuwa na masoyi ba wannan wanda yake hana ni ciyar da dukiyata cikin hanyar Allah wallahi akwai wannan ranar to shi Usmanu sai tuna musu ai Allah ya sai dukiyar nan tashi kowane dirhami da dirhami goma bai ma ambata musu sauran labarin ba tunda Allah ya ce ya fi amwalahum dukiyoyinsu wa anfusahun, da rayukansu an na lahumul janna da cewa zai ba aljanna Allah ya saye kuma ya ce ranar biya zai biya da aljanna don haka zai lunka ya ce kun ga Allah ya ce wannan abincin cewa kowane abinci za a lunka min shi goma ku kun sai kuna cewa kun ƙara kaza kun ƙara kaza shi Allah lunka ya goma nawa ne sau to ya lunka goma ko wani dirhami daya an lunka ne shi goma yace a inda kun ziyaratin shin kuna da ƙari wanda za ku iya yi ta magana da Allah ya sai qalu allahumma la sai suka girge zaka sun ga cewa wallahi ba za mu iya ba qala sai usman yace fa inni ashhadu allaha yace ina kafa ma Allah ina cedar da Allah anni qad ja'altu haza ta'am sadaqatan ala fuqara'il muslimin yace ya Allah ina cedar da kai yau na sanya wannan abincin ya zamo sadaka akan talakawan musulmi nan take aka kwashi abinci aka raba mata talakawan musulmi wata na can 'ya'ya sun kewaye ta su ne mata kuka ta yi tagumi tana cikin tashin hankali sai a kawo abinci a ce ga shi daga Usman Allah ya sai wannan abincin da hannun Usman aka kawo aka raba muku wani na can ya yi tagumi kwana uku bai sa abinci ga baki shi na salati ba wani na can yara suna mai kuka sun kewaye shi shi kan shi ma juwa yake gani kuma ga abinci an ɗeko niki-niki an kabu an zube mishi an ce gashi nan sarƙa ce fi sabilillahi Allah ya sayi wannan abincin ga hannun Usmanu kuma Allah zai biya Usmanu da aljanna la haula wala quwwata illa billah Abdullahi da Abbas yace wallahi cikin wannan daren da haka ta faru na kwanta na yi bacci yace sai na gama zon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin bacci na yana bisa wani ingarman doki yana sanye da wata jubba ta haske yana sanye da takalma na haske yana rike da wata sanda ta haske manzo Allah yana ta sauri fa qultu ya rasulullahi qad da shauqi ilayka ya manzo Allah shauqi na ya girma zuwa gare ka wa ila kalamika da kuma ina son yi magana da kai sun san da kabbar duniya ya manzo Allah ban koma magana da kai ba gashi ina son ka tsaya mu yi magana da kai sauri kawai kake kana ta gaggawa ya ya rasulullah shin fa aina tubajiru ina ne kake saurin zaka je qala sai annabi yace mishi yabna abbasin ya kai dan abbas ina gaggawa ne in je ila usman ibn affan zuwa ga usman dan affan tasaddaka bi sadaqatin wanda wallahi usman yayi sadaka da wata irin sadaka mai girma wa inna allaha qad qabilaha minhu kuma Allah ya tabbatar mini da cewa ya karbi wannan sadaka daga hannun Usman bin Affan wajen wajahu a rusan filjanna har ma ya dan mami shi aure da wata budurwa a cikin aljanna wa qad bi'ina ila ursiha yace wallahi yanzu haka annabawa an tara mu muna san za mu taru ga ango za mu taru angon Usmanu ne za mu yi a cikin aljanna Don haka Usman yana cikin mazaizan da kullum ciyar da dukiyarsu suke cikin hanyar Allah wallahi Usman da sauran sahabbai sun bar muna abin koyi mai kyau sai dai mun watsar dare da rana cewa ake na masu ciyar da dukiyarsu wajen hanyar Allah sai kaga muna yi baya baya amma idan sha'anin duniya ne fa sai kaji wannan ya da miliyan ɗari. wannan ya ba da miliyan hamsin wannan ya ba da miliyan goma wannan ya ba da miliyan ɗaya haka za ka ji ana bayarwa amma idan an zo wajen hanyar Allah wadda za ka yi makanta tattali domin kiyamaka sai ga kowa na ja baya-baya jama'a farko fa irin su Usman waɗanda 'yan aljanna na fa an ba su certificate na aljanna to a nan duniya su ne ke irin wannan rigaga da aiki na alkhairi ke ina ga irin mu waɗanda yau ba musamma koman mu ba al-imam ibn majah ya zo da hadisi a littafin shi na sunan hadisi hasan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya neki cikin sahabban shi yana man zallazi ya ƙuridu Allah ƙardan hasanan fayu za'ifahu lahu a za'afan kasira annabi kira yake a ce da dukiya fi sabilillah wannan kuma ya dace da lokacin da ake son a shirya sojojin musulmi zuwa yakin tabuk annabi na faɗin haka sahabbai suka watse kowa ya gida kowa nema yake abin da zai kawo domin ya ciyar fi sabilillahi ya wa Allah ranci wanda na saba karanta mana wannan kisar nukan yawan maimaita ta domin abin lura da karantarwa mai girma wadda ke cikin da. umar ya nufaci gida yana faɗin ni ban taɓa ba a taɓa zowa da aiki alkhairi ne wuce abubakar suke shi ba ya ce don haka yau rana ce da zan yi amfani da ita in tsere ma abubakar ya je raba dukiyar shi biyu ya kawo ma manzo Allah rabi manzo Allah ya bi dukiya mai yawa haka yace ya umaru ma taraka li ahlika in ka bayar da wannan dukiyar me ka raga ma iyalinka umar yace taraktu lahum mithlaha ya rasulullah yace ya manzo Allah ai na raga musu kwatan kwatan abinda na kawo manzo Allah yake ya Allah ka karba an jima sai ga abubakar shi ya kwasa duk abin da ya mallaka duniya ga baki dai ya zube gaban manzon Allah manzon Allah yake ya ababakar ma tarata li ahlika in ka ciyar da wannan dukiya haka mai ka raga mai iyalinka ko shokalin da ake ci abinci da shi abubakar bai raga ba kwannan abinci abubakar bai raga ba babu abin da abubakar ya raga ya kwasa dukiya ya zube gaban manzon Allah manzon Allah ya ce ma karatta li ahlika ya abubakar me ka raga ma iyalinka ya kai abubakar yace taraktu lahumullah wa rasuluhu na bar musu Allah kuma na bar musu manzon Allah sun isa musu aka ci gaba da kawuwa. manzon Allah ya miƙe ya hau mimbari ya ce man jahaza daishal usura falahul janna ya ce wane ne zai ba sojojin da za su je wannan yakin na tabuka guzurin yaki ya kikin tsasu ni ko na mishi alkawalin Allah zai ba shi aljanna wane ne zai aikata haka Allah ya ba shi aljanna ana haka sai ga Usman bin Affan wata ruwaya duk da yake bata inganta ba ya miƙe yace ya rasulullahi alayya mi'atu ba'irin bi ahlatiha wa aqtabiha fi sabilillah yace ya manzon Allah na bayar da raƙumi 100 da duk kayayyakin su sirdodin su da komai fi sabilillah manzon Allah ya sake miƙewa ya faɗaitar yake man ja-haza jaikal usura falahul janna wane ne zai ɗaukar wannan nauyin na wannan yakin na tabuka ya bada duk abin da ake nema ni ko na mishi alkawali da cewa zai samu aljanna Allah ya ba ta aljanna kyauta Usman ne zaki miƙewa ce ana ya rasulullahi Yace ce alayya a taba irin bi a halati hawa a hafi sabilillah ya ya rasulallahi na bada da raƙumi ɗari da kayayyakinsu na ƙara wasu ɗari yanzu zama ɗari biyu fi sabilillah manzo Allah ya sake miƙewa ya sake ambata haka Usmanu ya miƙe yake ana ya Rasulallah yace alayya salatu ma'ati ba'irin yake ina da raƙumi ɗari na bayar da su fi eh, ɗari uku fi sabilillah ta yi usmanu ma sai ga cewa ban isa ba sai ya yi gida a ruwayar bukhari da sauran ruwayoyin da suka su musamman ma aljami na imamu tirmidhi hadisi na 3701 daga abdurrahman bin samura usmanu ya yi gida ya je tattarkato dukiya mai yawa wanda wani balarabe bai ma taɓa jin dukiya mai yawa irin wannan ba don haka sai ga usman ya zo ka ja a bi alfi dinarin ya zo da dinari ɗaya-ɗaya har dinari dubu ya zube su gaban manzon Allah manzon Allah ya dubi wannan dukiyar ya daga kai ya dubi usmanu yace fara aikin Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yuqallibuha fi hijrihi manzo Allah yana jujjuya dukiyar nan yana kallonta a kirjin shi wa kula yana cewa ma darra usmana ma amila ba adal yau manzo Allah yace wallahi ba bai cutar da usmanu daga yau duk laifin da ya aikata mala'iku masu rubuta laifin usmanu sun daina rubuta laifin shi sun kalla alƙalami sun watsar da shi yace Allahumma la tansa hadal yawm li Usman ya Allah kada ka manta da wannan yinin ga Usman har abada la haula wala quwwata illa billah to haka Usman ya rayu ita ce rayuwar da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta tara a shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta bakwai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin ka'ibar, an je an yaƙi Yahudawa waɗanda suka ƙulla ma manzon Allah makirci musulunci ya samu yawan mutane an samu fatahi mai yawa sai zan masallaci ya yi kunci bai ɗaukan mutane kamar yadda yake a littafin al-musnad na imam ahli sunna wal jama'a asabir fil mihna wato Imam ahmad bin hanbal wanda ya ruwaito daga sumama bin hazm al-qushayri yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma qadima madinata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya dawo garin Madina daga yakin Khaibar baqal masjid bi ahliha sai aka ga masallaci ya yi kunci ga ma'abutan masallacin idan an zo sallah wasu ma sai wadda suke samu wurin sallah wuri ya yi kunci saboda mutane na ta shigowa addinin gaskiya sannan ga ahalus sufa waɗanda ba su da gata ba su da kowa sai Allah a masallaci suke zaune ko masallacin ya yi kunci babu inda suke zama don haka sai wannan ya motsa nan wannan ya matsa mu wannan gurin ya yi kunci matuka irin su abu huraira a dausi babu wurin bacci irin su abu sa'idi al-kuduri babu wurin bacci irin su salmanul khair ibn al-islam al-farisi babu wurin bacci ga sahabbai nan da dama manya-manyan zarafin mazaidai waɗanda sun ba Allah rayuwarsu su ba su da lokacin masu je su yi neman dukiya kasuwa kawai jira suke a ce jihadi ya taso su ɗauki ta kubba su je su yi jihadi fa ya ƙatiluna wa ya su kashe su ma a kashe su Ko wannan su jiran yake shahada ta zo ya yi shahada in an je yaki ma ka dawo ba a kashe ka ba za ka dawo ne kana bakin cikin baka yi shahada ba to masallaci ya yi kunci faƙala sai manzo Allah mike cikin masallacin ya dibi wani hili wanda yake gefen masallaci ya ce man ya shiri hazihil buƙa min khalisi malihi ya kunu fiha kal musulmin ya ce wa zai sayi wannan filin na gefen masallaci da tsantsar dukiyar shi kuma ya zamanto idan ya sai ba aro ya bayar baya ba su wani fi lahi. zai zama haƙƙi ne game da wannan filin da shi da sauran musulmi duka ɗaya ne wa zai saye domin a ƙara masallacin annabi masallaci mai daraja masallaci mai girma masjidun nabawi wanda cikin masallacin nan ne rauza take ko Ba bagiran da manzon Allah ke cewa bayyana minbari wa bai ki raudatun mai riyadil janna wannan bagiren wani fili ne wani lambu ne daga cikin lambuna aljanna fa inna a sautin filjanna janna khairun min ad-dunya wa ma fiha masallacin da annabi ke cewa la tushaddu rihal illa ila salasa masajid masallaci mai daraja masallacin da sallah a cikin shi ba daidai take da sallah a cikin masallacin garuruwanku ba kai sallah a zuhur daya a masallacin annabi ya fi ka shekara goma kana sallah a zuhur a wasu masallatai manzo Allah ya ce to wa zai sai wannan bagiren walahu khairun min hafil janna shi kuma Allah zai baki bagire wanda yake mafi alkhairi bisa ga wannan bagiren da ya saye a cikin aljanna guri ne mai matukar tsada biliyoyin kuɗi za a sa a saye shi a sare itacen da suke gure sannan a sa shi cikin masallaci annabi masu dukiya kowa yana dubin wa zai iya sayan wannan kowa na nan na lissafi sai wannan da ya saba miƙewa duk lokacin da ake neman taimako ya miƙe ko Usman bin Affan yace ya Rasulullah ishtaraituha min khalis mali faj'altuha bainal muslimin yace na saye wannan gurin ko nawa ya kama a mai kuɗi na sanya na sanya shi tsakanin musulmi nan take usmanu ya sayi wannan bagiren aka wasa a masallaci da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya usmanu aljanna ta waje magari ka kun ga irin wannan aikin sai waɗanda Allah ya ciyar sai waɗanda Allah ya yarda da su su kaɗai ne suke yi wannan aikin a ce ana buƙatar za a yi makaranta ko za a yi masallaci wane ya zo ya ɗibi dukiya ta mai yawa miliyan kan miliyan ya bayar ya ce ga jinan fi layi wallahi sai wanda Allah ya yarda da shi shi ne Allah maɗaukacin sarki ce sahabban nan na annabi duk abin da ake nema a yi ma Allah sun yi ma Allah yanzu Allah bai bin su baki su suke bin Allah baki duk abin da ake nema sun yi ma Allah lakinin rasulu na amanu ma'ahu لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yace lakinar rasul sai dai ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu ma'ahu da waɗannan da suka yi imani tare da shi irin su Abubakar as-Siddiq al-Akbar irin su Umar al-Faruq irin su bin Affan irin su Ali bin Abi Talib jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu sun ba da dukiya kuma sun ba da rayuwa babu abin da Allah ya nemi su bayar face sun dauka sun bayar har sai da aka wayi gari babban biloniya ya wayi gari ma gidan babu abin da za a ci sai da aka wayi gari babban biloniya irin Usman bin Affan wanda ko da musulunci ya same shi biloniya ne multibiloniya ne wanda ake labarin shi ƙasa da ƙasa ya wayi gari ma karin kumallo bai da abin da zai yi ina ya ƙarar da wannan dukiyar ya ƙarar da ita ne fi na. wani mutum ne ya yi sadaka wadda ta samu manzon Allah ya zubar da hawaye wallahi abubakar as-siddiq da Usman bin Afani. wayanda suka sa manzon Allah har yarsa abin da zai cewa wani hadisi manzon Allah ya ce kai ce ku dakata mini yace babu wanda ya taba mini kyauta a duniya face na rama yace in banda Abubakar yace shi kadai ne ya mini kyauta na kasa in rama ta yace banda abin da za rama kyautar da Abubakar a Siddiq ya yi mini don haka ku duba ku ga irin wayannan mazizan ya uwa musulmi mu dubi aikin da suka yi don shi ne Allah ya yadda da su Allah ya ce ula'ika lahumul khairat suna da alkhairori masu yawa wa ula'ika humul muflihun kuma su ne suke kubuta a gode kiyama lokacin da ake tsayuwa gaban Allah yau mai nasu li rabbil alamin a wannan ranar rana tana kusa da kanun mutane wallahi suna can ƙarƙashin al'arshen Allah ba su kusa na yi ba ka taɓa samun wani air condition ko wata hotel ko wani guri na hutawa na shakatawa wanda ya kai karkashin al'arshin Allah ba to suna can tare da su annabi Ibrahim Khalilur Rahman suna can tare da su annabi Musa suna can tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna fira saboda abin da suka sana'anta a nan duniya sun ba da dukiyoyinsu kuma sun yi duk abin da ake aikatawa ko babu radda Allah ya neme su suka kasa babu radda Allah ya neme su suka ciya to amma mu fa adal misali shekaranmu mu muna neman gina makaranta ya labar ya kasance dawa dawa muka samu suka yi tsayi ko a cikin jinin shehu cikin jikokin shehu babu jikokin su a siddikul akabar. ina jikokin su a siddikul akabar a cikin birnin sakwato ina jikokin su a siddikul akabar a Najeriya sai fa da muka samu wanda yake mu ba shi fili ya gina makarantar. shi ma filin ya ya Dole ne za a karantar da mutane littafin Allah kuma a karantar da su har boko da zamani ɗin nan gaba mu samu waɗanda suke buɗe tafsiri su karanta su faɗi sunan manyan sahabbai su faɗi sunan manyan tabi'ai su faɗi sunan manya-manyan malamai zaratan gwarazan malaman musulunci hoffa zai. irin su imamul bukhari amirul mu'minin fil hadis al-kabashin matsi irin su imamu malik imamu daril hijira alimul madina da sauran malamai ire-irensu sannan idan ka zo musu da bokon masu gwada maka gaban idan su aka haifi sa Isaac Newton su gada maka a hannunsu aka haifi Albert Einstein su gada maka cewa su yan bokon ne su buɗa su fitan maka sayin cikin musulunci muna son mu samu wannan inda za a haddace alkur'ani amma ina abin ya buwaya ya Allah ka jefo muna irin abubakar a siddiqul akbar Allah ka jefo muna irin umar al Allah ka jefo muna irin usman bin affan da irin ali bin abi talib waɗanda za su share muna waɗannan hawayen Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu da yake ana gwada muna lokaci yayi tun da akwai sanarwa da ke Kano suna sawu a karfe goma da dare zuwa sha ɗaya akwai suna tv ta abuja allah ne bai nufa a sa ba akwai wani bawan allah mutumin kano ne yana zaune a nijar wanda bara cikin azumi ya ce min zai ɗauki nauyi fama lokacin biyu na dare ya rage zuwa uku na dare zuwa kuma ga kuɗin masu yawa sai na ce mishi to da a kashe waɗannan kuɗin haka na a bari sai baɗi wannan shekaran sai ka so ka ɗauki nauyi to kwatsam kwanakin baya sai ga shi labari ya cin mini allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rai wannan shi ne dalilin da ya sa bai ɗauka ba ina roƙo allah ya mishi rahama Allah ya kai ladan wannan niyya a cikin kabarin shi Allah ya kai ladan wannan tafsir da muke yi a cikin kabarin shi sana akwai gidan talabijin na aluya gode TV suna sawo a karfe uku na yamma karfe uku na rana kenan akwai gidan rediyo na aluya gode FM suna sawo a karfe takwas na yamma sannan akwai gidan rediyon Vision FM suna sawu a karfe goma da rabi na dare zuwa sha da rabi sannan akwai rima fm suna sawu a karfe goma sha na dare eh, na safe ko lalle karfe goma sha na safe rima fm sha na safe da haka ga masu son su saurara ko su kalla suna iya bibiya waɗannan channel channel ɗin sannan akwai channel na youtube na taskar malaman suna tv wanda kullum suna da karatun da aka yi sa'annan akwai memory card waɗanda ake sayarwa ga hannun abu ammar wanda ke so sai tuntube shi na karance-karancen da aka yi can baya har zuwa kuma dai sabon karatun da ake yau insha Allah ta'ala eh akwai kuma ƙarin youtube channel na alibin abi talib foundation shi ma youtube channel ne ana lodin na waɗannan karatu dukkan allah maɗaukacin sarki ya taimake mu dukkanin jama'ar da suke sa hannu wajen ci gaban wannan karatun ya Allah ka san su ya Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi ya Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi ya Allah ka yalwata musu arzikin su Allah ka yalwata musu arzikin su Allah ka shirya musu da iyalin su Allah ka tsare su daga dukkanin shari ya Allah ka taimake mu ka taimaki masu taimako addinin musulunci a duk inda suke ya Allah madaukakin sarki ka taimaki kasan mu ka ba mu jago jagorori na gari ka tsare mu daga sharin waɗannan bandit da 'yan boko haram da dukkanin wasu 'yan ta'adda waɗanda suke koran mutane daga garuruwansu da ƙauyuka da gidaje ya Allah kai mana maganin su Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya marar lafiya mu ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka ƙara mu da lafiya ka ba mu ifa amfani da lafiyar mu wajen bauta maka ya Allah ka gafarta mu marigayenmu Allah ka gafarta mu marigayenmu ka sa kaburburan su kasance musu wani daki daga cikin dakunan aljanna su kasance musu wani lambu daga cikin lambuna aljanna mu kuma in ta ta zo ka samu cika da imani da mu da iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da makwabtanmu da abokaninmu da sauran ƴan uwa musulmi ya Allah gobe kiyama ka tashe mu karkashin al'arshin al'arshinka ranar da babu wata inuwa Fati inuwar albarka ya Allah Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna Allah ka ba mu makwabtaka da annabi a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله